الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتاج على الله صلاة ينسي تشبه من شوينزو على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne ci gaba ya karatun daga littafiya yan muhammad kabir bin abdullah ne mudiriyar makaranta ya misbahuddin huragiyar al'islami nan abin mustapha muhammad ibn kabir muhammad kabir ibn abdullah alkanawi ya mudiriyar makarantar misbahuddin nan zaria bismillah mai juziyin ta ci pastirin ya littafi wuce ko? nan ga ala hadisu samanu hadisu ya shimici ana bi musa da ba bi musa radiyallahu anhu su kuje da hannun kalangan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuciyar ci na aminci ko da ya gwa kuma ya tabbata gan inna allaha la yumli lil zalim lilla ka su kwajin fataya zalimi hatta iza akhadahu hari bi kaku na ce ga gwa sun a zalimin wa lam yuflitu wa de banu wa daga gwana rawahu bukhari wa muslim al-hadith al-hadi wa 80 hadisiyan shi ni beni an abdullahi ibn amr ibn as radiyallahu anhu qal qala rasulullah da tucin yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga ad-dunya mata'un ujannai yamma wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah yamma na madi alkhairi ga jannanan yin zagi kirki rawahu al الحديث الثاني والثمانون حديث يا شيني بقبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام gaya كرشنا نبي إبراهيم عليه السلام salamu حين ألقي في النار kafuna chi guna na ngayi hasbi allahu wa ni'mal wakeel che ga kun ki aliyo ma dalla de ze na rawahu al bukhari Salisu hadith al salis wa ya shi ni be wuta an daga ba abi hurayra radiyallahu anhu ce cujina da gani biyan kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم tuciye tuci na aminciye tuci wani tabbata na ga ga manta ba kabla an tatlu a shamsu min magribiha da na ga tuba ji kame gidu lautu ya ba na wani wani wani ta ba Allah wa alaihi tuci a fabi rawahu muslim الحديث الرابع والثمانون hadisiyan shi ne bai guni an abdullahi ibn abbas daga ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma ce cuje da gani duyi qala ga qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma min rajulin muslimin a de zaminin musulmi jona ya mutu ga ajin ajalina fa yakumu ala janazatihi arba'una rajulan a cade za shi ba na jashi janayi bubu a cajin kusan lana la yi ku na billahi shay'an amma layan fato ba caya illa illa fato a tangwaya rawahu muslim rujawo a min libu hmm? na daga 81 bolo 80 daga 80 bolo 84 amma alhadis al-khamis wa samanun hadis ne 85 an jabir ibn abdullah da ba jabir ya abdullah radiyallahu anhu ce cudiya da hannun kalam gan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam gan masalus salawatul khams ko kwatankwacin sallah mutum kama sali naharin jari koton kwaciya nun yo ne jena nuwa jijaci gamurin ne jibe kagwe umar dokuna alaba di ahadikum no wuce ce ko kwami sun zami ne yabo ya ga tasiru minu kulla yau min hamsa marrat wuce funuwa fondon dozu ga na biyar nuwa e jago bayan kwallo sun bonce jagunan ce na fuzu gutsuna ba a da shi ka ke ba na kuma a a annabi ga gato a cinga ga ko don kwace zane ji sallah gutsuna rawahu al-bukhari wa muslim الحديث الثمانون حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله للي أتيك wasu. lam yufliti wa ne ba nan wa gangwalona rawahu bukhari wa muslim eze wuza indoro majiwa eze tila binaku asara ndoro majewa eze giza dukiya indoro majiwa ko eze giza zalunci mai tiya binaku mai dikiyo mai jehudi lo wuci lawo ga sokwe yegunwa wuci malawo ga wuci lujina wa dikiyo wa ja sokwe patapayu sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun ya fata yi cha biyan wa ka kuno so a ya kwa pa etwanu e zage ile so ko ba unce ji zalunci unce ci binakun unce kila talaka yi binakun unce gyaki ya kuji ibe talaka shi ibe gima kanta ibe zai ji diyan doro ne nga fele ga so ko yebo mu nga fele gan ene weji na dikiyo wọ́n á di déédéé e ebe dán na tó etí àbí wọn na na mọ́ tó etí hu wọn wọ́n á dé bá náà wọ́n àbí tì lónà náà ọ̀gá ń wọlé sọ̀kọ́ ẹ̀ pàtàkì àwẹ̀ ebo ọ̀gá àdí tó wọ ọ̀kí àti ìrọ̀gbọ́n gbé dẹ̀gẹ́ gbárí wọ́n lá tó gba laya daga wọ́n jí wọ́gá اتوان قوم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قوم لو بابك بابك يجي لو بابا صحابي ايوه قال ان غا النبي صلى الله عليه وسلم غا الدنيا متاع يجني اما وخير متاع الدنيا اما نما غا يجونا ngaya almar'atu saliha in zagi kirkiyo in zagi kirkiyo zagi rikicho ne musulma wai bi imani wai fi azun wai ji sadaka wai wa zaka wai ji azkaru wai wa mini udan wai ji jilbabu inda da sun yace ci wani gane ko inda tauhidi wa kwa su sunna wa biya da dede wai ji jilbabu wanda ilimi addini wanda tabia wangi no le alama ila ne dikio nza gi wangi nga dano nza gi no ga chule gbo ga chitana wo mo ga yi unwa bi wo ga jin wa bi da so kwa lu ma da wa ilimi wo ga gun ga ji un ga ji wo ga ga lu go ga dikio nga lu gwa na nza gi kiriki nga yi no ngoto nne da mini e mai jo wo de mi na gwo pe wanda mine ya mai jo wade ni kirki wanda mine ya mai jo waje makwabci na ilagumu na wanda mine ya mai jo wa moke waje ya tuci na jo wala na wanda mini kibo wanda mini ya mai jo rawahul bukhari wa muslim amma an ga wale wa zage wa mun sauto ne amma wani adini mun je wato da nan ne amma da sai sai ci da ko sheku wani tinye kemi na owu na dana ni amma nga wale su bugan da ya ba san yi ganda na shi wani kuzo nga wale kai da ga ile gani da gina agun kuli kiya nguwan 82 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma makala ga kana akhir qawli ibrahim alayhi ga karshe na annabi ibrahim ga hina ulqiya fi nar ka kuna ci gunona la hasbi allah wa ni'mal wakil ce ta ku kyani ma da labe zai ma bi ce ci ce ci ta ku kyani wune rawahu bukhari wa muslim ka kuna ya ga dandan sun ce wa ga mu biya mi shi nan da dan ya addu'a ne wa ga yanzu dikinan ta zurbanan hasbi allah wa ni'mal wakil ga ne ibrahim ka kuna ci gunona eh hasbu na yi za su jama kama hasbiya mai mi bangi alhadisu salisu wata manuwan hadisu ya biyu raira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi dan ga tuba ji ka ne gidi ulautin ya ba nan wallo nan so kwa fa be za muslim kin wa ga ba wannan Eh, zai ga tuba ji kame yi lauci eyi eh, ni ozo a a'a mun ji wuce mun ji kame a yi magani na ije gelu ije ce da karshe lokaci bidda wani ba ne wani gida da Allah ci ya ba ga wani zane gaji tuba ya yi lozo wuce wani sakwa fadi amma gidi ga Allah ci ya yi tuba a ji za amfani bi an da wanda ne gaji tuba kamin lokacin wuce na a sha tuba da shirin kishi wala ni wata zu wala zunubi wani lugwa bu ko wa mawaki rabon ke wa mawaga wa ke yi zunubi wuce jibiya ko tuba wannan mu yi kamin wa jiki na kamin wa suna wala ya sace tabbatu lillazi da ya malu da su tuba a dagoya zai je da lokacin da jena na hatta idza hadara adamul maut qala inni tubtu al'an hayo ka kuna ajali be dadiya won ji be ga mun ya tuba jin bani na ko malam yuzargir rai la tu baba ma ko goro mi san ko re ko mai jidi la la tin ade gan èyí lo zun ko re ji de ya lu wage gan dede gun adini da daji tubo la bayani oji anu ayin kace da ga gi to patun akwai bayani al hadith rabi wa samanun hadith abla ibn abbas radiyallahu anhuma ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga mani rajulin a de za dan bana jajalina fa ali shiba sallana la yushrikuna billahi shay'a amma la yanduru ba bacha illa shafa'ahumullahu fi illa fatati wa la du'a na zanaji bayu na wa tagu rawahu muslim hadithin ne lawu e daga jan jeli o mai muslimi wa ngalawa ji kusalla zai ji mai bi tauhidi a ci magwasu suna na biya mai laifa sai ci ba ci a mai ji bidiya nan ewa ga alo janaiza ji ko hadisin na bi ma wake lawe ti falale tauhidi o be danje lafa sai ci ba ci ko hadisin na bi ma wani lawo gan zai ji don rayuwa na aduwa ne ba zai ji ajiyar adali a ji za zaunci ji amfani ko mun gani? rawa muslim la kuna billahi shay'a yana ji lokun ji ji shirka na ngole ka muso ji ga shirka ta shirka musulmi wasu a ta ba za a sallah ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأن يعني بزيجي ما جننا بغافر مشرك جنا ko ji gane ku amma ba na uzure dana e ji dango ndo ci o so shirka te ten ji ji ndo ci so mo ito shirka ci ko amma za ndo ci o so bayani limi la basu magugu yau ko laji ganewa gano coto mai wato katu zama wato ba wuta wuce da ajinka no le gama la shuruutu no ya takafiri dabo mawani wuma dabu wa jiga da a shi shi zai je ne wato zaka za su musu je kwa mu da bi da eh nga ta ga za a go eh eh ha wa a sa to siri to bokanci to lafa to kaza kaza na ji to ake ne da da ji ka bari wani 'yan na ji ujare waji gwaji fi tawi da zare amma wa layi zaka siriya? Nya ta shirarci na ga kuma yabo zanga ta iya da ni so ga ilimi lawu nda ngole ila ji bazo zanga ci be tawhidiya zanga ci ma lulajan zanga ci masallajan ka fati a zanga ci ba zan go ci ka te mama wuke no so ya ci na zan go ci ka ke je na bo ke fufu no wuke kaji man na ji ma da ji zan na ji bayani ji bayani ya ci jan wa ba zuma na a ji ji ni mai gomi gomi a ɗan hanyar ce ta kafiri za wani lala hanyar gu musulunci ba a ce na dai wa da wacin kwazo musulunci wani ga wai ke jiyo e da a ngo dogon ni na shi gaskiya sai tabila ngwayi bi jan kaliba to mishan je la gafi kinu pe je la gafi bozmori ra kula je mishan ye man na ji ma da ji bayani a ji ya ne je shi jinin gwe ji kiyo e gomi ko je ko ji du musulun jo awo to magan ji zugun dan wet na maga ga mu yake lokacin bozmori she yesu fin do ti e o be sadaka da ji wala gwa ji be shi ka faji no wala ji kiyo gawa da gwai da wajen aci kufi mota da shakafa ji bai je yi bai bishe bai nan gijin ga lafi ko fado wuce a unwa ko ti kulo ni eh, na adini wa are ndo jo soga ndo jo soga lo layi we da ku be don al hadith al al khamis wa 80 an jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga masalu salawatul khams ko don ko tin sallah mutu ka masali naharin ke goje nuwa nuyo jarin ne jana gamrin na dokuna ala babi ahadikum na da ko mi sun zami ne gona ya ga tasilu min kullu yawmin khamsa marrat ne zai funo wuce fondon da zubutuna rawahu bukhari wa muslim hadisin ne na wayuna sai mina wale nu wage je gobe ko mi sun le da ce la nu fuzugu tun ni shi ka ba na kaza da bwana kemi na tun we na shi ka ya na kaza unge funu ta sun tun ni na a cin ga salla fi file fiya abike za ga la salla ji mu ce ge mu ce aji ke na ne mu mu na bi ku shuwi bi ku duwi bi tamani na fi ruku ya gumi sujada gumi da sauransu ebone zan ingole, wọ́n sura yẹn wọ̀nyí sálà kọ́ àtàkù yẹn dẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ tí wù yó ní wa tájú àǹtẹ̀lẹ́ ọ̀dẹ sálọ kàṣẹ ọ̀dẹ jí sálọ ojú ẹ̀ka lè mọ ojú sálọ mọ bà àwọn ọ̀gbẹ́gbẹ́ wẹ̀ dẹ ogun sálà ní wọ́n tv tìlérè ogun sálọ wẹ̀bí wájà á nílẹ̀ ẹ̀dà àlọ́ ọ̀dẹ àwọn náà ngalawa kya ta yi lime sallawa bai da kami wajen falala yiri kan ya ngole ba ta ji a gaya sallah je mu ji ma doku e khushu na be mi pili mai be ji gumi be da su ce ga sallah na nan waje na wake kan goya alfasha da almunkaru yi ya fata da mini yana jala lamarin na ji benin fale ga hadisi na yamma wake na ga sallah mutu ko hadisi na bema wake na ga sallah wafi zunubiyan ya zaya amma ka zunubi na jimafi na zuwa da yawa kya gyara mai toto yanka ba ya yi jire wani ya zaje a gashi wai da wuza wai da zai ci wai jibi watu. wai ji sahabi a nabi ta ko aji ga sukun a ga alugon gan wa sallah a a anabi ga salatu al-khamsa juma'a ila mukaffiratun lima bayna wanda wa fi zunubi ne fi karkashin gona ya zai shi ne batil kaba'ir abu ke iya gan da zunubiyan kaba'iri na wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk